to alhamdulillah bayan sauraren jawabin godiya ga shi shugaban majalisar malamai na mana wannan jaka shi suleiman mamman muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya saka masa alkhairi da fatan kuma wannan godiya da malam ya gabatar wato za ta isa gurin da ake buƙatar ajita muna kuma Allah ya taimaki malam ya ba shi nasara saboda haka a daidai wannan lokaci nake farin cikin gayyatar shi alaramma domin ya karanta ayoyin alkur'ani kafin a akarmakum wallahu wato ya abin nan muna roƙon Allah ya ba rama nasara Allah ya taimaka الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل h العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gaisuwa ta addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da ƙaddarawarsa gashi ya nuna muna wannan rana mai albarka ita ce ranar narba inda yau muna ɗaya ga watan ramadan ne wata na tara daga cikin jerin watanni na addinin musulunci guda goma sha biyu hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1447 shi Allah ta'ala ya haɗa mu a cikin wannan babban birni na yamai a wannan katafariyar ƙasa ita ce jamhuriyar Nijar kuma Allah ta'ala ya haɗa mu domin mu faɗakar da junanmu mu tunatar da junanmu ayoyi na alkur'ani mai girma akan fahimtar magabata su ne salafus salih sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da tabi'ai da tabi'ut tabi'in kuma wannan da maluman sunna waɗanda suka yi tsaron daji a wannan nahiya tamu ta biladu sudan a sheikh usmanu bin fodiyo da shaƙiƙin malam abdullahi gwandu da ɗansu muhammadu bello muna roƙa allahu subhanahu wa ta'ala ka ji kansu da rahama saboda haka ya yan uwa musulmai kamar yadda bayani ya gabata tun daga shi mataimakin shugaban majalisar malamai na wannan gari mai albarka gari ya mai da shi shugaban majalisar malamai malam Sulaiman shi ma ya gabatar da jawabi muna roƙa Allah subhanahu ta'ala ya kan kamu musu da alkhairi wannan ƙasa ta Nijar muna Allahu Allah subhanahu ta'ala ya ƙara sanya mata albarka Allah ya ƙara saukar da kwanciyar hankali da natsuwa da alkhairi a cikin wannan ƙasa mai albarka da sauran ƙasashe na afirka da sauran ƙasashe na duniya na al'ummar musulmi baki ɗaya shugaban wannan ƙasa janar abdurrahman tani muna gabatar da addu'a ta alkhairi zuwa gare sa Allah ka ƙara masa gudunmuwa Allah ka ƙara masa taimako a kan shugabancin da yake wa al'umma wannan ƙasa Allah ka ƙara haskaka masa duk inda matsaloli suke da damoyi muna roƙon Allah subhanahu ta’ala ka haskaka masa kuma Allah ka yayi masa baki ɗaya saboda haka ya'yan uwa musulmai kamar yadda aka gabatar wannan dai tafsiri na alkur'ani mai girma wanda malamai sun gabata a wannan kujera mai albarka lokaci bayan lokaci da waɗanda suke malamanmu ne da waɗanda suke kuma abokanmu ne duk sun zauna a wannan kujera to muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala mu ma da ƙaddara Allah ta sa muka zauna muka sake dawowa to muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala Allah kai muna gudunmuwa saboda haka yayin uwa musulmai shugaban majalisar malamai ta ƙasa a sheik muhammad saniya ya jingir wanda shi ne ya turo ma wannan aiki a wannan ƙasa mai albarka malam ya ce mu jawo hankalin al'umma wannan ƙasa na farko su riƙe tauhidi tauhidi kuma da abin da ya shahe kashe-kashensa baki ɗaya tun daga abin da ya shahe tauhidul Rububiya, tauhidul uluhiyya da tauhidul asma'i was sifat bi ma'ana Allah maɗaukakin sarki shi ɗaya ake bauta mara kuma bauta wadda take da cincinta Allah dan shi ne ake sallah dan shi ne ake azumi dan shi ne ake zakka dan shi ne ake aikin haji da dukkan sauran abin da ya shahi ibada da mu'amala wadda Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sanar da duniya to malam ya ce mu ƙara jawo hankulan ku a ɓangaren tauhidi saboda duk ibadar da haka ma Allah maɗaukakin sarki in babu tauhidi a cikin wannan ibada ta ka baka san Allah ba to kamar gini na kake yi da rairayi babu suminti wata rana duk lokacin da an kammala ruwa to za ka iske wannan gini komi tsawonsa ya rushe ya koma sai misali kawai saboda haka saboda muhimmancin tauhidi mun ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da allah ya aiko da wannan alkur'ani sai da ya zauna a garin makka kusan shekara goma sha uku yana kiran mutane zuwa ga tauhidi akan abin da ya shahi sanin allah sai da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya zo madina na an ka dinga saukar da hukunce-hukunce ana bayanin abin da ya shahi sallah ana bayanin azumi ana bayanin zakka ana bayanin sadar da zumunta da dukkan sauran abin da ya shahi ahkam na musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk a cikin shekara goma aka yi wannan a cikin garin madina dama annabi sallallahu alaihi wasallam kahin Allah ya aiko shi annabi manzo ya shekara arba'in a duniya ya shekara goma sha uku a makka ya zo a garin madina ya shekara goma Allah ya karɓi rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ya koma ga Allah yana da kusan shekara 63 a duniya Allah ta'ala ya karbi rayuwarsa saboda haka al'umma wannan ƙasa ta nijar ku ƙara rike tauhidin nan gagam ku ƙara ɗabbaƙa tauhidin nan naku a cikin zukatanku a cikin abin da ya shahi dukkanin attajawul naku duk inda kun ka shiga to ku ƙara riƙe Allah maɗaukakin sarki idan aka yi wannan to duk ibada wadda za a yi lokacin nan na za ta samu gindin zama idan muka diba hatta mu masana shari'a na fikihun musulunci mafiya su, kahin su yi magana akan ibada to za ga su yi magana akan muhimmancin tauhidi ku ɗauko tun daga littafin akhdari a sheik abdurrahman al-akhdari littafinsa na akhdari in ka diba bayan ya yi bismillah yake cewa awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi yace tashihu imani farkon abin da yake wajaba akan baligi shine inganta imanin alaƙarsa da ubangiji ta kyautata kaga bayan ya ambaci wannan yace summa ma'rifatu ma yusluhu bihi farda ainihi ka ahkamis sala kaga sai tauhidin ya tsaya sa'annan sallarka da azuminka da zakkarka da sauran dukkanin ibadat za su tsaya to haka in ka ce littafin risala abdullahi bin abi zaidin alkairawani shi ma bayan ya yi mukaddima babin harko da ya gina a cikin risala babi ne na tauhidi ya ce babu matan tsiku zihil alsina wata a taƙiduhul af'ida min wajibi umurin diyanat min zalika al-iman bil qalbi anna Allah ilahu wahid to kaga tauhidin nan na mai risala da ya rubuta zaka iske a yau in ma ka shiga manya-manyan jami'o'i na duniya za a ga wani an baya farfesa na kan ya tsaya ya yi rubutu a kan wannan babi na cikin risala sai ka ga an ce wane ya zama farfesa wane ya zama dokta akwai rasa'il suna nan da yawa waɗanda an ka rubuta a wannan babi na abin da ya shahi risala kun ga tauhidin nan to yana da muhimmanci duk abin da mun ka samu Allah duk abin da mun ka rasa Allah duk abin da ya same mu Allah mu riƙe wannan tauhidi to idan muka riƙe za mu ga haske a rayuwar mu duniya da layara muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ka yi muna gudunmuwa kuma Allah ya tabbatar da mu a haka saboda haka ya yan uwa musulmai bayan wannan mala ya ce mu sanar da ku al'umma wannan ƙasa jagororin da Allah maɗaukakin sarki ya azita ku da su musamman na hukuma to ku kasance masu ɗa'a masu biyayya ga abin da ya shahi waɗannan shugabanni na ku yi haƙuri da duk abin da kuke gani idan kuka yi haƙuri kuka ci gaba da addu'o'i tsakaninku da shugabanninku ku ne musu addu'o'i na alkhairi duk inda adda damuwa to Allah madaukakin sarki zai tausaya muna gaba ɗai abinda muke gani damuwa na na kunci Allah madaukakin sarki zai walwale muna shi saboda haka waɗannan shugabannin mun gabatar da addu'a tun daga shi janar Abdulrahman tani muna roƙon Allah ta'ala ka ƙara masa gudunmuwa Allah maɗaukakin sarki ka ƙara taimakonsa yayan wa musulmai wannan tafsiri wanda Allah ya ƙaddari za mu gabatar to ne tafsiri na alƙur'ani mai girma idan aka ce alƙur'ani ne wannan abin karantawa shine wanda aga hannunmu malamai suke cewa masana alƙur'ani idan aka ce alƙur'ani suka ce huwa kalamullahi ta'ala al-munazzal shine magana Allah madaukakin sarki wadda take abin saukarwa ala khatimi anbiya'ihi akan cikamakon annabawansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafzihi wa ma'anahu da lafazin alqur'ani da ma'anarsa duka an saukar da shi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-manqul wanda yake shi al-qur'ani abin cirantuwa ne bitawatur ta hanya wadda take mutawatira an roito wannan alkur'ani ga jama'a daban-daban cewa wannan alkur'ani daga Allah yake ya kai jama'ar da suka ruwaito wannan alkur'ani ba su mali safuwa adadinsu ya kai adadi sa'annan shi alkur'ani ana bauta ma Allah maɗaukakin sarki da karatunsa shi ake karantawa cikin sallah kuma duka karanta alkur'ani duk harafi guda na alkur'ani kana da lada goma malamai sun ka ce al-maktubu fil masahib al-qur'ani shine wanda yake abin rubutawa a cikin takaddu waɗanda aga hannunmu min awwal suratul fatiha ila akhir suratul nas shine daga farkon suratul fatiha wanda muke karantawa alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa ƙarshen suratul nas shine min aljinnati wan nas to wannan shine alkur'ani saboda haka wannan alqur'ani ya rinjaye duniya gaba daya duk waɗanda suke son su kai ma alqur'ani hari tun zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya gajiyar da su ya nuna alkur'ani magana Allah ce Alƙur'ani ba maganan mutum ba saboda haka kafirai suna ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya kaka alqur'ani shine Allah ta'ala ya musu tahaddi wurare daban-daban Allah ta'ala yake cewa qul la in jitama'atil insu wal jinnu qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا تكونغا كافري tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama suna ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya kaka wannan alqur'ani shine ya zo da shi wai kenan alqur'ani ba daga Allah ba to shi na Allah ya musu tahaddi Allah ce kulla ta ma'atil insu wal jinnu ka ce wallahi mutane da aljannu su haɗu ala an ya atu bi misali hazal ƙur'an a kan su zo da kwatankwacin wannan alƙur'ani Allah ce la ya a tuna bi misalihi ba su iya zuwa da kwatankwacinsa Allah ce walauka na ba'aduhum li ba'adin zahira ko da sashensu ya kasance yana taimakon sashi tsakanin mutum da aljani ya kasance suna taimakon junansu wace irin kalma ya kamata a faɗa wani irin harafi ya kamata a yi amfani da shi Allah maɗaukakin sarki ya ce ba za su iya ba saboda haka idan muka diba wurare daban-daban cikin alkur'ani tun daga irin cikin suratu hud daga cikin suratu yunus Allah ya musu tahaddi wurare daban-daban a kan su zo bi ashirin suwarin da surori guda goma irin na alkur'ani abin ƙaƙawa suka kasa to a ƙarshe dai Allah maɗaukakin sarki ya nuna gajiyawar su a sura ta cikin suratul baƙara Allah ya ce fa lam taf'alu wa lam taf'alu Allah ya ce to idan ba ku iya ba to har abada kuma ba za ku iya ba saboda haka alkur'ani ya zama mu'jiz buwayayye wanda ya zaka shi ne za mu karanta insha Allah a cikin wannan wata mai albarka shi ne watan ramadan alkur'ani Allah ta'ala ya saukar da shi ne daga mala'ika jibril shine ɗan saƙo zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan muka diba alqur'ani kahin ya zo ga hannun alal akalla yana da tanazzulat guda uku alqur'ani daga Allah maɗaukakin sarki zuwa ga allo tsararre shine lauhul mahfuz shi na Allah maɗaukakin sarki ke cewa bal huwa ƙur'anun majidun fi lauhin mahfuz Allah ce shi alkur'ani abin karatu na abin karantawa ne kuma alkur'ani littafi na wanda yake mai girma littafi na wanda yake mai daraja Allah ce fi lauhin mahfu. yana cikin allo tsarare to kun ga alkur'ani daga Allah zuwa lauhul mahfuz wannan lokaci kasancewa alkur'ani daga Allah zuwa ga lauhul mahfuz to ba wanda ya san wannan lokaci in ba Allah madaukakin sarki ba sai wanda Allah madaukakin sarki ya sanar daga cikin bayansa mataki na biyu alqur'ani daga lawul mahfuz zuwa baitul izza fi sama'id duniya kenan alqur'ani Allah ta'ala ya umurci mala'ika jibril a ɗauka kwatin alqur'ani daga suratul fatiha zuwa suratul nas a kawo shi a wani ɗaki a nan saman duniya wanda ake ce da shi baitul izza aka ɗauko alƙur'anin gada muke karanta baki ɗaya aka aje shi a wannan wuri kuma Allah ta'ala ya haka a cikin wannan wata mai albarka shine watan ramadan kuma ai wannan a cikin wani dare da ake ce da shi daren lailatul qadri shine Allah ce inna anzalahu fi lailatul qadr Allah ce hakika mun saukar da wannan alƙur'ani a cikin daren lailatul Kadiri, daren lailatul Kadiri kuma kun ga ba a samun sa ai sai cikin watan ramadan shine Allah ta'ala ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka Allah ce mun saukar da alqur'ani a cikin wani dare wanda yake mai albarka lailatul mubaraka shine daren lailatul Kadiri din to kun ga ai ba za a samu daren lailatul qadr ba sai a cikin mi sai a cikin watan ramadan shine Allah ce shahru ramadan allazi unzila fihi alquran watan ramadana shine wata wanda Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani a cikin bi ma'ana aka saukar da alqur'ani daga lauhul mahfuz ila baitil izza fi sama'id dunya a wani lokaci a cikin wannan wata mai albarka a wane lokaci a cikin daren lailatul qadri aka saukar da alkur'ani baki daya amma kuma daga nan sai Allah ta'ala ya dinga saukar da alkur'ani bi qadaril haja gwargwadon bukata zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin tsawon shekara 23 shine Abdullahi dan Abbas kamar yadda imamu Hakim ya rawaito a cikin Mustadrak Nahi cewa fusilal qur'anu min adh-dhikr fawdi'a fi bayt al-izza faja'ala jibril yanzilu bihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi sallam saboda haka haka aka yi har wannan qur'ani ya kammala ga hannun annabi sallallahu alaihi sallam manzo Allah yana karantar da sahabbai sahabbai suka karantar da tabi'ai tabi'ai suka karantar da tabi'ut tabi'in haka abin ya tuho jilin ba da jil tsara bayan tsara har gashi alkur'ani yanzu muna karantawa gashi ga hannunmu cikin sauki muna roƙon Allah ta'ala ka azurta mu da albarka alkur'ani to saboda haka ya ƴan uwa musulmai kamar yadda alaramma ya karanta tafsirin muna wannan shekara insha Allah za mu fara karatu a cikin wannan sura mai albarka ita ce suratul ahzab wannan suratul ahzab ita ce surata tis'in daidai wajen adadi na abin da ya shahi sauka alkur'ani mai girma domin Allah ta'ala yana saukar da alkur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci a saukar da ayoyi wani lokaci a saukar da sura sukutum wani lokaci surar ba za ta kammala ba sai ba wani lokaci sai a saukar da cikonta to idan sura ta kammala baki ɗaya Allah ta'ala zai sanar da mala'ika jibril sai ya gaya ma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama cewa sura kaza ta kammala annabi sallallahu Alaihi wasallama shi ko shi ne wanda za a bayan umarni cewa surar nan ita ta kaza daga cikin abin da ya shahi jerin surorin alkur'ani mai girma saboda haka wajen saukar da abin da ya shahi suwa na alkur'ani mai girma to wannan suratul ahzab ita ce sura ta 90 malamai masana alkur'ani suke cewa kuma an saukar da ita ne ba'dal anfal bayan suratul anfal kuma an saukar da ita ne kafin a saukar da suratul ma'ida saboda haka ala ayyata hal wannan sura ita ce suratul ahzab to nan a shek abubakar mahmudu gumi allah ta'ala ka ji ɗansa da rahama domin za mu ji wannan tafsiri insha Allah na raddul azhan ila ma'anil qur'an gwargwadon abinda allah maɗaukakin sarki ya sanar da mu ya fahimtar da mu za mu karanta muna roƙon allah ta'ala ka yi muna gudunmuwa Tunan nan mala yace suratul ahzab mala yace madaniya wannan sura an saukar da ita ne a birnin madina an saukar da ita ne a garin madina kenan bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina aka saukar da ita mala yace hiya salatun wa sab'una aya kuma wannan sura mai albarka tana da ayoyi ɗaiɗai tana da aya saba'in da uku mala ya ce wa mawdu'i har ra'isi abinda take karanta suwa abinda take jagoranci abinda akanun labarai nata kam'u adatul jahiliya wannan sura abinda za ta karantar da mu za ta yi ƙoƙarin ta cire muna al'adodi na jahiliya abubuwa waɗanda suke muna aikata su kahin mu san musulunci to wannan sura tana ƙoƙarin ta raba mu da waɗannan abubuwa kada ka ɗauka jahiliya wadda ake magana sai waccan kawai ta zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama eh ita ce tushe wannan jahiliya wadda annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya aiko annabi domin shi faɗa da ita a raba mutane da ita to abin ya jawo lezarsa ila yaumina haza ila yaumil qiyama saboda al'ada ta jahiliya wallahi zaka iske mutum ko da wani lokaci ya fahimci sunna ya fahimci addini to zaka iske kani ya rabu da abin da yake al'ada na ba addini ba sai an shawaya sai da karantar suwa sai da jawo hankali sai da kaza sai da kaza yayin za ka iske mutum zai karanta alkur'ani kuma ya yadda da alkur'ani kuma ya yadda da annabtaka ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to amma kuma za ka iske idan ya shiga cikin wata damuwa marmakin ya dogara ga Allah ya tsaya ga Allah Allah shi ka yi wannan damuwar to sai ka same shi wajen miyagun malamai su ne bokaye kaga jahiliya bai barka ba to abinda ake bukata lokacin da ka fahimci addini ka fahimci musulunci ka fahimci sunna to duk abin da alkur'ani bai zo da shi ba duk abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bai zo da shi na addini ba ta ɓangaren aƙida ta ɓangaren ibada ta ɓangaren mu'amalat to abin da ake bukata kwata-kwata ka yi watsi da waɗannan abubuwa waɗannan suna daga cikin abubuwan da allah ya ƙaddara a ƙasar nan tamu ta hausa su mujaddadi shekhu usman ɗan fodiyo abinda sun ka samu mutanen ƙasar hausa kenan a kai za ka iska mutum yana faɗan la'ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama amma kuma za ka same sa ya riƙe wani abu kuma bayan Allah za ka iska ‘yan rashin lahiya ta same sa zai ce shi aikata abin da ke walwale masa tauhidi in harka kasuwanci ya kai kasuwanci na ya samu tasgaro ya samu matsala sai ce ai da wane da wane su ne suka jihisa su ne suka kawo masa matsala ga harkar kasuwancinsa maimakon abin da ake bukata lokacin da kaga jarabawa ta zo ta bangaren dukiyar ka ce ta bangaren iyalin ka ce ta bangaren komi ne ne kai hatta abin da ya shahi gangar jikinka in wata jarabawa ta same ka ta rashin laya to kai tsaye abinda ake bukata zuciyarka ka ta'allaka ta da Allah Allah shi ya jarabce ka da wannan to wannan sura tana karantar da mu waɗannan abubuwa kan adatul jahiliya a cire al'adu na jahiliya abubuwa waɗanda addinin musulunci bai san da su ba malai ce wa izalatu ha'adil mujtami'il islami kuma surar za ta karantar da mu a gusar da duk al'adu na jahiliya gami ga abin da ya shahi mahaɗa al'ummar musulunci to kaga in ka diba ai shi babban abin da ƙungiyar jama'atu izalatul Bida'a wa iqamatus sunna take karantar suwa izala ba wai wani abu ta zo da sabo ba a'a alqur'anin da aka hannunka na. ana buƙatar ka fahimci alƙur'ani fahimta kamar yadda an ka saukar da shi a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ana buƙatar alƙur'ani ka karanta shi gabdon tsariyan kamar yadda an ka saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama manzon allah ya karantar da ni sahabbansa a tashi a yi karatu maza su yi karatu mata su yi karatu yare su yi karatu manya su yi karatu masu mulki su yi karatu waɗanda ake mulka su yi karatu a taya a yi sana'o'i a san Allah wannan shi a aikin ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna izala ba ta zo da wani abu sabo bane wanda mutane ba su san da shi ba A'a addinin na a tsaya a fahimtai kamar yadda Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wannan addini to shi na nan mala yace wannan sura tana daga cikin abinda za ta karantar da mu a gusar da al'adu na jahiliya a duk inda al'ummar musulmi sun ka samu kansu mala yace wa kanat fiha ayatul rajmi wannan sura mai albarka cikinta akwai aya wadda ke magana idan mutum ya yi aure ya yi zina a jihin shi shi ne a shaikuwar shaikatu iza zana ya farju muhimman battata na kalan min Allah wallahu azizun haƙi wannan ayat an share ta babu ta a cikin wannan sura mai albarka amma kuma hukuncin tana dama nasku cikin alkur'ani za ka samu ai nasku tilawa wal hukumi ma'an a alƙur'ani za a samu an share karatun sa'annan an share hukuncin an share karatun kuma an share hukuncin kamar yadda aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ruwaito muna cewa kana fi ma unzila min alqur'ani ashar raba'atin yuharrimna summa nusikhna bi khamsin ma'lumatin fatuwajjiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kunna mimma yuqra'u min alquran aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace ta ya kasance cikin abinda an ka saukar na alqur'ani ashar raba'atin ma'lumat shayarwa guda goma sanannu su ne ke haramtar da mace da mutum ta ce sa'an na an ka share su da biyar sanannu sa'an sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah wa hunna yi yuqra'u min alquran to kaga yanzu idan aka ci cika alqurani ka ja ayar da aka cewa sai ka sha nonon mace so goma take haramta gare ka kaga tun daga suratul fatiha zuwa suratul nasi. komi zaman ka alaran magangaran kai ko da hafiz mustapha ga nan bai iya kawo wannan aya ko kana iya alaran an gane to kaga an share ta babu tilawar sa'annan babu hukunci. an gane to kaga sai na biyu naskhu tilawa ma baqa'il hukumi za a share tilawar amma ni hukunci yana nan an share tilawar amma hukunci na ne mataki na gaba shine mi naskul hukumi ma'a baqa'i tilawa za a share hukuncin amma kuma tilawa tana an share hukunci amma tilawa tana a cikin alkur'ani to za ka samu kuma an share mi tilawar amma kuma mi hukunci na nan kaga kamar wannan aya ce a shaykhu tsoho wash da tsohuwa idza zanaya idan sun kai zina farjumuhuma Allah ce ku jehe su albattata yanke nakala min Allah wannan azaba ce musiba ce daga Allah wallahu azizun hakim Allah marin jayira kuma Allah gwani na wanda yake mai hikima to kaga yanzu idan aka ce wannan sura ka karanta ta a wannan aya ka karanta ta cikin wannan sura mai albarka ka ba za ka same ta ba cewa ash wa shekatu, shaykhatu ya zanaya farjumuhum al-battata kala min Allah wallahu azizun hakim amma kuma hukunci na ko yau ko gobe aka samu tsoho da tsohuwa suka yi zina aka samu shaidannun nan guda hudu suka tabbatar aka yi bincike an ka tabbatar ai kaga za a je su inda sun taba aure to kun ga an yi nasku tilawa amma ni ma a baƙa'il hukumi an share karatun amma kuma hukunci na nan ina ba ta an fahimta to shi na nan mala ya ce zakarahu abubakar bin al'ambari abubakar ɗan ambari ya ambaci wannan an ubayi bin ka'ab daga ubayi ɗan ka'ab fa nusu tilawatuha kun ga an share karatun wannan aya amma kuma ni wa hukumu ha, amma kuma hukuncin ta ya tabbata yana to malam bismillah بسم الله الرحمن Ya bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi mai girman daraja shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kun ga wannan kira da Allah madaukakin sarki yawa annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan siga yana nuna daraja annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna ɗaukaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan dukkanin halittun Allah madaukakin sani, domin zaka iske annabawa manzanni da sun kai kowa daraja a duniya to zaka iske daga cikin su Allah madaukakin sarki wasu in zai ambace su da sunan su yake ambaton su kaga Allah zai ce ya nuhu ko ya ce ya musa ko ya ce ya hudu ko ya ibrahim ko ba haka ba kaga Allah maɗaukakin sarki zai kama sunansu kai tsaye amma annabi muhammad sallallahu alaihi sallama saboda girmansa da ɗaukakarsa da darajarsa in Allah zai ambace sai ka ji Allah ya ce ya ayyuhan nabi duk inda ka ji Allah maɗaukakin sarki ya ambaci suna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar ya ce ya ayyuhar rasulu da sauransu tunan za ka iske Allah maɗaukakin sarki yana son ya bayyanar da wani abu ne ko dai ya kasance na wani aiki wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake ɗauke da shi ko dan Allah maɗaukakin sarki ya bayyanar da matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to sai ka ji Allah maɗaukakin sarki ya mi ya kama sunansa a ce da shi ya ayyuhar rasulu amma in ba irin waɗannan wuraren ba to yan Allah zai ambace sa sai ka je ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi ko ya ce ya ayyuhar rasulu ya kai wannan manzo mai girman daraja sai Allah madaukakin sarki ya ce ittaqillah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka akan jin tsoron Allah ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoron Allah ba ittaqillaha bi ma'ana nan mala yace dum ala taqwahu annabi sallallahu alaihi wasallama ka dawwama mi akan tsoron Allah madaukakin sarki domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai bai jin tsoron Allah na ko ba haka ba to kaga tunda mai jin tsoron Allah madaukakin sarki na mai kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki to kaga ba za ka fassara da cewa Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji tsoron Allah ba a'a tsoron Allah da aga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai ma'ana ya dawwama akan jin tsoron Allah yanzu kun ga kaman munan da azzan zaune ga munan mafiya yawan kowa yana kokari ne ya kiyaye dokokin Allah to kaga in kace min ittaqillaha to kaga abinda haka ni bi ma'ana jin tsoron Allah da a tare da ni to inda dawama akan jin tsoron Allah ina ba ta an fahimta ya ayyuha annabiyyu ittaqillaha dum ala taqwahu wa la takhaf shay'an ghayra Allah kakka ji tsoron komai koma bayan Allah mahama kallabtuka zuruf duk yadda yanayi ya kama duk yadda an ka buga aka yi sama aka yi ƙasa to doka Allah ne ka kiyaye ka kiyaye doka Allah ka tsara Allah duk inda kake duk inda ka samu kanka Allah ce wala tuti'il kafirina wal munafiqina kada ka yi da'a ga waɗanda suke kafirai kada ka dore biyar kafirai abinda suka so wai shi hake so domin mi su 'yan duniya na duk inda ka gane su suna lashe-lashe to wallahi son suka yi su halaka ka ko musu yi hito ma ga hili ba to zaka ka iska ta ƙarƙashin ƙasa suna nan suna tsotsar jininka Allah ce wal munafiqina da waɗanda suke minayikan Allah fi ma yukhalifu shari'atuka ga abinda ya saba mami ya saba ma shari'aka inna Allah kana aliman hakima lalle hakika Allah madaukakin sarki ya kasance masanina bima yakunu qabla kaunihi duk abinda zai kasance gabani ya kasance Allah ya sani hakiman kuma Allah gwanina Allah ƙararrena fi ma ya khaluquhu ga duk abin da Allah madaukakin sarki yake halitta lokaci yayi to yau dama kun san muqaddima sai Allah ta'ala kuma ya nuna muna gobe insha Allah sai mu dora tunda ayar farko ta mun ka karanta muna iya gobe tunda babu wani dogon jawabi insha Allah sai mu ta farkon sura ko mu ci gaba muna roƙon Allah ta'ala dan abin da mun ka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuma inda ya zo akan kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka yafe mini da nin fada da ku da kuka saurara wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah mun saurari tafsirin alqur'ani mai girma a mataki na ranar farko a wannan wata mai albarka daga bakin shi a shek abdulsalam abubakar shugaban kwamitin wa'azin matasa na jihar keji ga baki daya sannan kuma memba a mataki na kwamitin fatawa na ƙasa da ƙasa ga baki daya ƙarƙashin ƙungiyar jama'a su za su biya wa ya da sunna allah tabaraka wa ta'ala ya sa samu sarari tare da kuma shi alhafiz

ma'ana girkakken abu tsare wanda in yake da kotu da kai sosai Allah ya yi Allah ta baraka wa ta'ala ya kara albarka to kaga ba karaman nasara ba kai ba